wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana a daren jiya ta ce rundunar ta cafke manyan waɗanda ake zargi da kitsa kai harin da ya halaka mutane da dama a jihar Zamfara. Waɗanda 'yan sandan suka kame su ne Halilu Garba da aka fi sani da mabushi mai shekaru arba'in da biyar. Zubairu Marafa da ake kira wakili ɗan shekaru arba'in 45 shi ma, sai kuma Nafi'u Badamasi da ake kira Zakiru ɗan shekaru 40. Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya CSP Jima Moshut ta ce waɗannan mutane suna ba da muhimman bayanai sosai akan yadda aka tafka wannan aika-aika a cikin binciken da ake gudanarwa a halin yanzu. Wannan kamu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ziyarci jihar ta Zamfara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.